shugaban kasar najeriya jadwe ya buga wa kasarsa wasan kwallon kafa a ranar talata goma ga watan satumba na shekara 2018 yana da shekaru 52 a duniya waye shine ɗan kwallon afirka na farko da ya lashe kyautar gwarzon ɗan wasan kwallon kafa ta duniya a lokacin iya taka leda ya buga wasan ne har na tsawon mintuna 79 a wasan da najeriya ta doke liberian da kwallo uku da kwallo biyu da daya a wasan ta sada zumunci kasar ta liberia dai ta ce ta shirya wannan wasan ne don sada zumunci don kuma janye riga mai lamba 14 wadda waya yake sawa a lokacin yana taka leda najeriya ta zuba 'yan kwallo sosai ciki har da wilfred indidi na leicester city da dan wasan tsakiya mai suna peter itebo daga kungiyar kwallon kafa ta Stock City da kuma Kelechi Enato wadda suka shigo a canjin lokaci. Waye tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta AC Milan da Monaco ya fafata a kungiyar kwallon kafa ta PSG da kuma Chelsea na kasar Ingila da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City kafin ya ajiye leda. ya aje takalman wasansa ne tun shekaru sha shida baya da suka wuce inda abin da ya ba da magoya baya ko masu kallon wasan a ran da ya buga wasan yana da shekaru 51 kasantuwar ya sun yi mamakin yadda ya buga wasan ba tare da wata matsala ba har na tsawon minti tara an rantsar da jadwe a matsayin shugaban kasar liberia a watan janairun shekara 2018 shi kuwa dan matashin dan wasan kwallon kafa na kasar ingila mai takale da kungiyar kwallon kafa ta everton mola lukman ya ce yana shirin barin buga wa tawagar kasar ta ingila yan kasar shekaru 21 wasa domin dawowa kasarsa ta nigeria da takale da dan wasan dai wanda yake can burtaniya ya wakilci kasar ingila a shekara ta 2017 inda suka samu nasarar daukan kofin ƙwallon kafa na 'yan ƙasa da shekara 20 na duniya lukman ya cancanci buga wa tawagar 'yan wasan najeriya kwallo ne kasantuwar iyayensa mutanen najeriya ne amma an haife shi a can kasar ta ingila dan wasa mai shekaru 20 da haihuwa wanda ya shafe kakar wasa ta karshe da ta shekarar ta gabata a matsayin aro a kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig da ke can kasar germany daga kungiyar kwallon kafa ta everton iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya